To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a a gurguje a muna tare da Maulana Shakman Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa a kan wannan maudu'i da za mu yi a kan shi pastor Emmanuel a kun ga topikin mu cewa shin zuwansa gun Shak Usman Bauchi, Maulana Shak Usman Bauchi ya je karban musulunci ne ko dai a'a damfara ya je yi muna da number shi nan za mu kuma kira shi kan live yanzu haka ku ji shi amma kan haka wannan pastor akwai question mark sosai a kansa da ya kamata mu tattauna shi wannan uh, pastor da kuke gani pastor Emmanuel ya je karban musulunci ne a gurin Maulana Sheikh Ahir Bauchi ko dai a'a damfara ya je yi To ita ce abin da za mu tattauna yanzu da Mal Nasir. Ka kumanta kwanakin baya shi wannan pastor ya zo a wurinmu nan wurin Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ya zo ya karbi musulunci. To Allah ya sa kun ga abun da ake yi da yake da amfani yau kaga ya dawo mana da amfani. Me nake nufi cewa da abin da ake yi da amfani yau ya dawo mana da amfani. wannan lokaci da wannan pastor ya zo inda mun ce za mu mai eh, program ta ƙasa a musulunci da shi ta ƙasa mun san komai mutum za ka yi za ka yi saboda Allah ne da yau ba mu da bakin magana to amma da Allah ya sa muka iya muka yi masa video muka auna da video da hoton nan da wannan pastor ke use kaga wani bambanci ya zo a wurin maulana shek man nasa shek ado musa ta fawa balewa ya karbi musulunci amma kan ya zo wurin maulana shek mana shek ado musa tafawa balewa akwai history akwai story karkashin wannan magana amma kan haka jama'a kun gansa ku auna wannan video wannan wannan hoto da kuke gani uh, ba nasa bane hoton wani pastor ne amma shi da kansa pastor ne damfara ne ko musulunci ne kun ga anan yanzu za ku ga huskansa ku ga bidiyon da kansa za ku ga huskansa ku ga bidiyon da kansa nan ya zo wurin malam nasu za mu sake muku kaɗan a ciki da ya zo ya karbi musulunci akan wannan shafi wurin Sheikh man Nasir Sheikh Ado Musa ta Tafawa Barewa domin a yi hankali wasu suna zuwa karban musulunci ne a'a domin irin wasu tallafin da za ba su amma akwai wanda su za tsakani da Allah da Annabi da muku musulantar da su da yawa akan wannan shafi amma ku duba wannan bidiyo da man Nasir ya bashi musulunci To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a muna tare da pastor ina zuwa barin kase. To, jama'a kun ga kaɗan a ciki hotonsa kenan bidiyon da kuka gani ne shi da kansa kenan. Yana zuwa damfara ne. Akwai audio da za mu sake muku a nan ya kira akwai lokacin da malam junaidu ya kira she muna investigate wannan ababa nema wannan pastor ya yi mini ya kira malam junaidu kamin ya zo wurin mu ashe ya taba kiran malam junaidu ya je wurin malam junaidu ya call shayi ya ce shai malam junaidu ya ga irin wa'azi irin preaching din da malam junaidu yake yi ya ba shi sha'awa amma shi pastor ne da yake da jama'a da yawa da yau yake son ya sake wannan aiki na pastor ɗinsa ya dawo ya karbi musulunci. She Malam Junaidu ya ce masa ya in yana so ya karbi musulunci a wurin shi ko kuma yana son a kai shi Abuja Abuja wurin Prof Ibrahim Makari ya karbi wannan musulunci ko kuma a'a yana son a kawo shi wurin Maulana Sheikh eh, Dairu eh, Usman Bauchi ya karbi wannan musulunci. she wannan pastor she ya ce wa malam ah, junaidu cewa a'a yana so ya karbi musulunci wurin shak usman bauchi to kan da aka dace da shi wannan pastor kenan she malam junaidu ya kira ah, eh, eh, alhaji shayi babban shayinmu ɗan ɗahiru usman bauchi amma kamin in cika ku da wannan magana da na so in dai malam na da magana kan cika domin akwai history karkashi da ya kamata in bayar akan wannan shi pastor da aka kira shi aka ce masa ya ce zabi wurin shaidayar bauchi shi aka ce masa to shi kenan eh, za kawo shi da mota da iyalinsa gaba domin mm. haka ni ma ya zo ya mini kamin mu zo na shek eh, man nasu ado musa wannan duka ashe ba mu sani ba shi yasa da aka ce masa ya ce ya zabi a je a musuluntar da shi wurin shak dahir usman bauchi in ji shi she shak uh, junaidu ya kira shak uh, alhaji ibrahim da ya kira alhaji ibrahim shi alhaji ibrahim ya ce a bashi namban shi da aka bashi namban shi she ya ce ma alhaji ibrahim irin abin da ya yi mini daidai daidai haka ya ma alhaji ibrahim she ya ce ma alhaji ibrahim wai an ba shi coci gaba daya yana da mutane followers over 2000 a cikin cocin kawai gaba daya banda na waje haka ni ma ya gaya mini cewa gashi nan da iyalinsa su takwas amma yanzu gidan da aka ba shi da mota ma in ya ce ya musulunta a yau za a kwace gidan da mota sha Alhaji ya ce masa duk ba damuwa za a iya samun masa gida inda ya musulunta ko gida ma za a iya saya masa inda ya musulunta ya gane gaskiya ne aka ce masa ya zo bauchi ko kuma a a bashi eh, musuluncin a waya shi ya ce wai yana son ya zo Shalaji ibrahim ya ce to shikenan za a sai masa tikit na jirgi na jirgin sama a kawo shi bauchi wurin maulana shi ayar bauchi ya musuluntar da shi shi wannan pastor ya ji daɗi ya ce su takwas ne gami da shi takwas da iyalinsa matansa da 'ya'yansa shi Alhaji Ibrahim ya ce to ya tura da kuɗi ya aika da kuɗi a wurin wani a Legas an tambaye shi a ina yake ya ce a Legas aka ce to an tura da kuɗin jirgi a sai masa jirgi sama a dawo da shi a kawo shi shi wannan pastor ya ce wai a'a jirgin sama ya yi tsada kwarai amma baya son musulmai a yi bashi haka amma yana son aiko masa da kuɗi ya shiga mota ya zo shi Alhaji Ibrahim ya ce mota fa za ku wahala she ya ce she she ce Alhaji wai ba damuwa eh ya ya gwammace ga haka she alaji Ibrahim ce to shikenan ku je station akwai motan da in kuka je za mu gaya musu mun ba su kuɗi Maulana da Bauchi da kun kira sunansa ku za ba ku special place ne a kawo ku. Wannan pastor sam shi dai ga wayan namban account ɗinsa a saka masa wannan kuɗi shi ya sai ticket. Sha Alhaji Ibrahim ce masa a'a sam kai dai ka zo kowane alhairai ne za a yi maka in dai ka karbi musulunci wannan pastor inda ya da ya ga cewa lalle ba za a basu ba ba ba su wannan kuɗi she ya kyale Alhaji Ibrahim she kuma ya zo wurin Malam Junaidu wai wayansa bai da kyau she sa da ya zo wurin mu a da ya zo Malam Junaidu she zo wurin mu in kun tuna muka zo muka rubuta cewa wannan pastor Emmanuel zai karbi musulunci da Maulana Sheikh Man Nasir Ado Musa da ya zo lokacin Sheikh Man Nasir ya fito Saudiya muna magana da Sheikh Man Nasir wannan pastor ya kira ni shi to Sheikh Man Nasir aiki ya kai gare ku tunda kana kan waya muna magana da kai to zo ka karbi wannan musul zo ka musuluntar da wannan bawan Allah she Sheikh Man Nasir ya ce to bismillah aka zo baini jama'a duniya kowa ya gani ga bidiyon zan sake maimaitawa ku gani inda na Maulana Sheikh Man Nasir ya tashi kenan to kaga na shak a ya sunan shi na shak Dair Usman Bauchi wannan kun san cewa bai tabbata ba wannan pastor bai je wurin ba ma saboda kuɗin da yake neman sai an bashi ya shiga mota ba gaskiya ba ne. To da aka bincika da shak Junaidu ya bincika sosai, ashe wannan pastor ba Legas yake ba, ashe cikin Bauchi ma yake. ashe ba Lagos yake ba ashe yana cikin Bauchi wannan pastor da ku gan shi yanzu za ku ga video sosai wannan wannan hoton da yake amfani da ita yake yaudara yake damfaran mutane cewa ya za kowa ya yi hankali kowa ya kefu wannan hoto da yake damfaran mutane da shi ba hotonsa bane hoton wani pastor ne amma shi da kansa gaskiya pastor ne shi da kansa gaskiya pastor ne amma wannan hoto ba nashi bane shi pastor ne amma ba irin sananne kaman wannan pastor bane shi yasa gaskiya ne yanzu za ku ga da ya zo Ruban Nasir muna magana da shi akan telefon ni da Malam Nasir shi wannan pastor ya kira da ya kira ce wai yana son ah, muna magana da Sheikh Malam Nasir shi don Musa shi wannan pastor ya kira ya ce lokacin Malam Nasir ya fito Saudiya ya zo sun fito umra shi ina masa gaisuwan umra shi wannan pastor ya kira wai yana son ya musulunta shi na ce wa Malam Nasir to gashi nan muna magana da kai ga wannan pastor ya kira wai yana so ya musulunta shi ma na ce a ah, to ai ba gindin zama tunda musuluncin yake so to yanzu yanzu nan bari a bashi musuluncin shi wannan fasto muka ce mai to ya shirya ya zo ya tsaya kan layi za a bashi wannan musulunci to yanzu ku duba video kaga abin da yake ce mu inda wannan fasto mu yi magana da shi ta waya ne da wala Allah muna zata wannan ne sai daga baya wannan fasto ya zo min da wani damfara ni da kaina amma kamin kawo muku wannan damfara ku ga wannan video ya zo min da damfara amma kamin ka muku wannan damfara da ni da kaina wannan pastor da ya zo min da wannan damfara ku ga wannan video inda ba don an yi video da shi ba da ba da gane cewa wannan pastor da ya kira mu a'a ba haka bane amma ni gaskiya in zai kira ni wallahi bai kira na kan audio video call ya ni yake kira na ni bai taba kira na audio call eh wata wata sai ma ina yankewa amma shi yana Allah Allah video call yake yi da ni me yasa domin mu gane shi yasa ku duba wannan video kun ga gashi nan wannan pastor shi kenan da yazo wai gashi nan shi da Mal Nasir Sheikh Ado Musa ga gashi nan ga videos to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin To jama'a uh, muna tare da pastor ina zuwa barin kase. To jama'a kun gan shi ko yanzu kun ga video video Malam Nasir kuma wannan a zo da shi kan live video nan wallahi azanci ne da Malam Nasir. Ko Malam Nasir ban san abin da ya sa inda yana buga inda Malam Nasir na buga kasa da mun ce lalle Malam Nasir wala Allah ka buga kasa ne ka gani. Eh Malam Nasir ce ka gaya masa in zai fito yayi shirin pastor dinsa ban san abin da Malam Nasir ya gani ba. man nasir ya ce aka ka gaya masa shi na gaya masa to malam wai in za ka fito ka ka fito tsagaga ka yi shirin pastor ɗinka tunda ka ce kai pastor ne ka yi shirin pastor ka fito sai in kun duba video kun ga video nan malam nasir ka wannan azanci maulana ka wannan azanci kuma ka gani ya yi shirin pastor ku sake maimaita ku gani shirin pastor ya yi a cikin wannan video To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a masu sauraron ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a uh, muna tare da pastor ina zuwa barin kase. To, jama'a ku gani ko shirin pastor da ya yi aka zo za a musulunta da shi shi malam Nasir ya bashi musulunci. Jama'a Nasir ya bashi musulunci. ana cikin ba da musuluncin ba sani ko da gangan yayi ko ba da gangan yayi ba she ana cikin ba ana cikin ba shi shahadan she ya kashe waya da ya kashe waya muka ta bugawa muka ta bugawa muka ta bugawa bai zo ba she muka sauka kan layi mal nasir karbi karbi sa, ya ta buga masa ya off na ta buga masa ya off ana nan kamar wurin minti ta eh, ashirin shi ya sake kira na she ma na sai ce mu sake hawa da za mu hau she kashe wayan shi wayan ya mutu she ma na sai ce a ya shi yana buga masa ba, ba samun sa amma ini na buga masa ana samun shi ce wallahi ma na sai da same number ne she ya, kuma kira ni she ma na sai ce masa a'a mu sake hawa kan life to ban sa abin da malam nasir ya kai malam nasir ya fahimci cewa kamar wannan pastor yana gudun life ne ko menene ban ni ban gaskiya ban tumi mal nasa ba wala Allah mal nasa ya muna bayani yau she pastor ya saki kira na da ya kira ni she mal nasir na uku mal nasir ce wallahi mun kai kamar awa daya babu program amma ni da mal nasir muna kan live muna zaune haka kamin background eh, kamin mu zo live ba samu wannan pastor ba she wannan pastor ya kira ni gefe wai wayansa ne bai da kyau karamin waya yake da shi amma in turo masa da kuɗi zai sai waya wala shi na kira akwai wani da muke aika masa da kuɗi a Najeriya ya bayar Shamsuddin shi na kira na ce ina son ka tura ba wani kuɗi amma bai san wane ne bane Shamsuddin da na kira shi na ce ina son tura ma wani kuɗi ya tura ma wani kuɗi to da pastor nan ne na tambaye shi wayan nawa wan in aka ba shi dubu ɗari ya samu waya na ce to ba damuwa to amma cikin wannan lokaci shi malam junaidu wallahi kame ba shi malam junaidu kira ce na ga kun fito da malam nasir da wani pastor zai karbi musulunci shi na ce eh shi ya koro mini wannan magana shi na ce to bari mu yi bincike kadan-kadan. domin abu ba za ka fito ba haka kuma malam junaidu ya faɗa malam junaidu wai a'a kan mu fito kai tsaye haka mu yi bincike akan shi wannan pastor amma ga irin damfaran da ya yi musu yau ko muke samu ga wurin Malam Musa cewa ashe ya je ya damfar wai Naziru ko mene Naziru sarkin waka ko menene da wani musulunci to amma yanzu kamin mu saka wannan audio za mu yi magana da eh, Maulana Sheikh Man Nasir za mu ji maganar Maulana ko kuma Maulana ya muna izini kawai mu saki audio sannan Sheikh Man Nasir ya yi magana to bismillah ya Maulana a wannan shine takaice a game da shi wannan pastor da ya karbi ya zo karban musulunci bismillah Maulana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه حق قدره من الدار العظيم وبعد godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan muka kasance cikin bayansa masu imani Allah ya karɓa dukkanin ibadun da muka yi ya girmama ladan ayyukanmu baki ɗaya Allah ce mu da farko ina mika gaisuwa da jagoran wannan shiri shugaba na rasulun aminin baki daya sarki zaki mkk da kuma dukkanin al'umma da suke tare da mu a daidai wannan lokaci domin sauraron wannan abin mamaki na wato wasu marasa imani ko marasa hankali da suke shirya damfara kuma damfaran ma suke shirya za su yi mabayin Allah waliyan Allah har kuma su niyya da su damfar Ubangiji. A Allah hakika abin da ya sa muka ce za mu yi wannan magana kamar da sarki ya koro jawabi baki ɗaya. Wanda na san iya maganan da ya yi in muka sauka kama an gama duk bayanin da ya kamata a yi. Hmm. Amma na zauna ne na musamman domin ya zamto na ƙarfafi wannan zama, saboda kira ga manyan malamai da kuma wanda abu ya shafa da yawa sarki idan ya kira ni game da tsarika irin wa'in wa'innan nakan yi kokarin na nusar da shi ni kaina irin abin da na sani na ɓangaren abin da ya shafi tsaro da ɓangaren abin da ya shafi ha'inci na wasu al'umma da makamantansu to da yawa akan ga irin wa'in nan ba su da iyaka wannan dama mun saba ganin su mukan ga wa'in da su zo su musulunta an sha kama mutum wanda shi akwai wanda duk lokacin da za a rufe tafsiri sai ya je musulunci da je nan ya musulunta a tara mai kuɗi ya je kama su a nan zawiya mun kama su a wajaje daban-daban wasu ma sai sun musulunta ka ji wani ya zo ya kama shi ya fara mai tambayoyi kai ne muka yanka musulunta a waje kaza kai ne kaza kai ne kaza wani ma musulmin ne amma dai zo cikin musulmai ya ce ya musulunta domin burin shi a tara mai dukiya to wannan abin mamaki wannan wanda ya zo da suna wai Fasto Emmanuel Dogara wanda ya zo da sunan cewa zai karɓi musulunci kamar yadda sarki muku bayani akwai rana da muna bayan mun gama karatun tafsiri ina jin alkur'ani lokacin muna garin madina sai shi wannan mutumi sai ya kira akan cewa ya zo ne dai karɓar musulunci sarki sai ke cewa to ya kamata a yi maganin karɓan musuluncin nan kai tsaye musa lokaci shi na ce a'a ai bai kamata mu jira ba idan mutum ya ce karɓa musulunci a musulunci a cikin abubuwa da ake son a yi gaggawan karɓan su abin da ya shafi tuba karɓan musulunci biyan bashi fidda zakka yin alkhairi duk wa'inna ba guda bakwai malamai sun fitar da su a cewa su din nan ana son mutum ya yi gaggawan yin karkashin inda al'insana a jula da su hadisan annabi yake magana akan gaggawa nan adam to haka sarki ya karfafi wannan shawari hmm. shi wannan fasto aka kira shi akan ya zo mu tattauna za a fito za a karɓa musulunci kamar yadda shi ya nema yana so a karɓa musulunci maybe ya ga yadda wata daga cikin wanda suka karɓa musulunci hmm. ta fito ta nuna ta karɓa musulunci iyayenta ba su so ba mutane suka karfafa ta a wannan waje suka tara mata kuɗi kuma aka ɗauki kuɗinta aka bata da wanda shi ma ya fito ya ce yana son ya karɓa musulunci a hannun sai mala abbas sadauki shi ma aka tara masa kuɗi aka bayar mace ce ita ma eh. to sai amfani da wannan damar akan cewa yana so zai karɓa musulunci to sai na ce to sarki mu shawari shi tun da wannan ya ce yana so ya karɓa musulunci waye shi ya ce fasto ne babban fasto a najeriya gashi gashi gashi gashi sai na ce to ina hotonsa ya kawo ya ci ga hotonsa na ce menene sunan sai faɗa mana ga sunansa sai ce to sharaɗi ɗaya ne ba za mu yi karɓar musulunci da audio ba domin ya ce yadda yake babu haske saka kawai sai dai a saka ga hoton shi kuma ga audio har mun hau live na ce sarki a sauka <laughs> na ce ba mu yadda ba ba za mu yi magana da hoto ba da audio mm. domin ba mu da garantin cewa wannan shine na wannan odiyon kuma wannan shine na wannan hoton amma sharadi ɗaya ne doka ya kunna fitila a fuskarsa sai ya zamto muna magana mu da shi bidiyo live sannan a saka hotonsa a tsakiya wanda ita ta fito karara sannan ga bidiyonsa ana gani karara da aka yi wannan sai ya ce to ya yadda sai ya saka hasken ɗan kaɗan hasken kuma na haska na haska gabansa shi kuma yana bayan haske mana yanda hasken reflecting ne yake haska shi ba haske bane yake haska shi yanda za ku ga in bidiyon nan sarki da ka sake saka musu bidiyon za su ga haka yi haka to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulun aminin to jama'a ah, muna tare da pastor ina zuwa barin kase To alhamdulillah. <laughs> Nan yin dokin sarki ya ce yana zuwa. Reflecting ne sai na ga hasken yana reflecting din fuskarsa. Sai na ce sarki aka yi haske yake aka sai ce ai hasken kofan wajensa ne a buɗe. Shi ne sai na ce to tunda har kofan yana da hasken da dai haska bayanka. Hmm. Ka juya hasken ka koma kai kake fuskantar kofan take sai ka shawayarsa. Haka ne. An kira an kira. Kai <laughs> na ce sarki ka ba numbarsa. Ya ba ni na kira na ji waya na kashe. na ce to wannan dai ba za mu cire mai tsammani ba amma da alamun damfara ya shiga ciki aka sake kira ya ɗauka da ya ɗauka sai ya ce da iya eh, magana a gurguje amma kawai ba sai an wannan ba da ya ji lokacin ban hau ba tun da ni ne dama nake takura da condition sai ce sarki kawai ayi kawai a bashi musulunci take kuma sai hawa na ya hau sai sarki ya ce yawwa gashi ma na hau yana sake ce na hau sai ce sarki ba za mu yi magana da audio ba ya fito karar a yi video ki sai ta ki sauka to abin da ke a nan shine halaye ba mu sani ba mm. irin wayannan abubuwa doyin da suke irin wannan abun suna wasa da musulunci suna wasa da Allah suna wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi magana da dan uwan awa sai Diman Junaidu shi ma ya kira ni mm. yake gaya mun cewa lallai lallai wannan mutumin mayaudari ne dan damfara ne domin shi kansa gashi ya kira sa kamar yadda mu ma ya kira amma abin da yake gani fa wannan hoton ba hotonsa ba ne na ce to wallahi kamar za a iya cewa mun yi magana da kai domin ni kaina da na gani nace sai ya bayyana fuskar sa ba za mu sa hoto ba shi yasa na ce sarki dole a nemo shi ya zo ya tsaya da fuskar sa ya yi magana to ashe damfarorin da ya yi ya bi wajen Maulana Shifa Usman Bauchi ya iya kokari ya kutsa kun ji labarin in details sarki ya bada labarin bai manta komai ba da ke kwakwalwarsa yana ja ya bada labarin gaba daya dan da jarba ne da ka ci 90 cikin 100 ya bada labarin kaf duk yanda aka yi wanda da ke mara rabo ne ya iya kokari ya mai da cewa da'awar cewa na karɓar musulunci shi ne da wannan zai ci abinci da wannan zai rayu da wannan zai damfari musulmi amma a mutane kar ya zama abin mamaki alkur'ani ya gaya mana yanda ka san Allah Allah da ke qur'ani mu'jiza ne lam taktarin bi zamanin wahyi tukhbiruna an al-ma'adi wa an adin wa an irami alqur'ani ba ta yi zamani da komi ba amma kuma tana ba mu labarin kowane zamani Allah ya gaya mana wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa minan nasi lallai a cikin mutane akwai a cikin mutane man yaqulu amanna billahi wanda dai zo ya dinga maka rantsuwa da Allah ya ce nayi imani da Allah nayi imani da Allah wa bil akhir zai makarantsuwa rantsuwa cewa nayi imani da ranar tashin kiyama Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin ƙarya yake yi har zuciyarsa bai yi imani ba hmm. Allah sai ce me dalili yace yukhadi'una Allah wal ladina amanu ƙarya kawai yake ya zo ne yana so ya yaudari Allah zai yaudari muminai kamar yadda je da niyan zai yaudara wa maula mushrikta Usman Bauchi yayi damfara kamar yadda shi ya so yayi amfani da wannan karishma da wilaya ta shehi da jama'ar da Allah ya tara ya ce ya musulunta ga mabiya karkashinsa a taru a ji tausayinsa a bashi gida a bashi moto ya sake yin cikin ruwa da su to wannan Allah ce yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah wallazina amanu sukan yaudari mu'minai wama yukhadi'una illa anfusahum wani ayan kuma ai wani kiran kuma wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun Allah ya ce basu yaudari kowa ba kansu suka yaudara saka wannan da muke magana yanzu haka yana jin mu Idan ma ƙarya yayi ba sunan shi bane Fasto Dogara Emmanuel to in ma ƙarya yayi ya kirkiri wannan suna domin ya rudi musulmi da shi ya ruɗi bayin Allah waliyan Allah ya ruɗi muminai kamar yadda Allah ya faɗa ya yi yaudara wa Allah Allah ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu yaudaran da suke yi wa Allah da muminai da waliyansa ba wa Allah suke yi ba a suna yaudaran kansu ne wa ma yakhda'una illa anfusahum yaudaran su ba ta zuwa ko ina tana dawo masa kansa wa ma yash'urun ba su sani ba ne da ya sani ba Allah yake yaudara ba ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi yake yaudara ba fi qulubihim marad ubangiji ce mana zuciyarsu ce akwai cuta fa zadahum marada Allah ya ƙara musu cutar da ke cikin zuciyarsu wannan Allah ya gaya mana wani ayoyi sannan Allah ya ce mana yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum yanda suka yaudara Allah a nan duniya a ranar kiyama Allah ma zai yi musu abin da suka yi irin makircin Allah zai tsara musu To wannan ya shirya makirci da wannan yake shiri. Kira na ga al'umma musulmi kira biyu ne. Kira na farko duk musulmin da ya ɗauki aikin gabara wajen musuluntar da al'umma ko wajen aikin da ya shafi jama'a musamman abin da ya shafi tsakanin kirista da musulmi to sai ka sa taka tsantsan. Sai ka sa taka tsantsan. A lokacin abin da ya so yi zai iya shi ɗin ne amma ya zo da odiyansa. idan ya zo da sa aka ce an musuluntar da shi gashi mu mun saka hotonsa sai ya fito ya nemi caji a kotu ya ce wa kotu ba a san fashi din bane zai iya yi canjin murya ta hanyar amfani da salo na canza murya sannan kuma mu mun saka hotonsa akan mun musuluntar da babban fasto sai ya zo kotu ya ce yana declaring din cewa an bata masa suna gashi mun zo mu a shafin sarki zaki mun ce mun musuntar da shi alhalin ba shi bane kuma maybe shi din ne kaga zai ɗauko hotonsa ya bayar hey da audio audio kuma ya zo ya musunta ce ba shi bane ya ce an bata masa suna kaga yi abu ya zama babban lamari saka kaga wannan hanya na farko guda ɗaya kenan na irin yaudarar da zai iya yi mhm. sannan kuma za a yi tajin mutane a kotu akan cewa an yi deformation of character domin kamar ni yanzu a ce wasu sun yi amfani da hoto na sun ce sun karɓi ma na karɓa kirista kiristanci sannan zan iya zuwa in yi cajin deformation of character kuma zan karɓi kuɗin da za a bani gwargwadon abin da za a bayar to ya so ya yi amfani da wannan damar na yanda zai zo idan ya bada hotonsa sai ya komo da audio sai kuma ya zo ya yi deformation of character ya yi cajin mutane a kotu dole kun ga dole za ku biya wannan ɗaya kenan saka masu musulantar da mutane ko mu'amala tsakanin kirista da musulmi sai an yi takatsantsan da yawan su basu da amana sannan idan muka kula shi ne irin wannan abin da yake yin in bai samu ya muku wannan ba mafi sauki shine ku tara masa kuɗi ya tafi ya je ya shan giyarsa da shan cacansa da wiwi da zina wannan abu ne mai sauki duk wanda ya ɗauki naira kwandala ya ba mu wanda ya zo musulunta ko da musuluncin ƙarya ne Allah ya karɓa sadakanka Allah ya karɓa aikinka Allah ba zai tabar da aikinka ba kayi da kyakkyawan niyya kuma Allah ya karɓa wannan muhalli na biyu kenan muhalli na uku shine zai iya zuwa ya ce muku ya musulunta ku karɓa kuɗi ku ɗauka ku tara mai kuɗi ku bashi da sunan cewa wannan ya musulunta sannan irin wannan tonan asirin ya bayyana to sai ya sa wa musulmi rauni wajen taimakon wanda suka musulunta wannan zai sa mutane rauni idan an ce mutum ya musulunta sai ka ji rauni to ƴan uwa kar su ji rauni kiran da zan musu kenan duk lokacin da kuka ga ɗan uwa ya zo ya bayyana musuluncinsa to kar irin wa'innan ɓata garin su sa ku ji rauni wajen iya taimakon su da sutura ko tsaya musu wajen kare musu hakkin su a wajen yan uwansu mu dubi abin da ya faru kwanan nan na ɗaya daga cikin matasan arewa wanda yake daga garin Kano wanda ana ce shi Kabiru Yalo musulunci ya je garin kudu ya zo da wata yarinya soyayya shiga tsakaninsu da kanta ta yadda ta karɓa musulunci ta ce ta musulunta ta ce tana ta aure shi ya yadda ya ɗauko ta tun daga can garinsu ya zo da ita nan ƙasan garinmu Kano, Najeriya kenan. Na'am. Abin da zai baka mamaki sarki zaki, yanzu ya fi shekara uku a cikin prison. Shekara uku a cikin prison. Salamu alaikum ya maulana. Salamu alaikum. To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a uh, muna tare da pastor ina zuwa barin kase Assalamu alaikum. Jama'a kuya kuwa networkin wurin Mal Nasir. To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a masu sauraron ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a uh, muna tare da pastor ina zuwa barin kasi. Ya kuna kan yi eh, barin tare. To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a muna tare da pastor ina zuwa barin kase. To, jama'a uh, ku hakuri kamin Mal Nasir ya dawo network Mal Nasir ya kawo matsala. Ta amma akwai wani audio da shi aka yi recording da shi wannan pastor na damfara ne.

kuma ni kabilan adara ne adara eh so eh, da wannan da farko kudurinka da tunaninka da maganar da ka fara yi to yanzu eh, ya kwanta mu da hankali kuma zan baka dama ka yi bayanai sai fahimce ka eh, wanda zan iya ba da ansa zan ba da ansa wanda kuma ba zan iya ba da ansa ba sai mu neman masana wanda suka fi mu sani jama'an kuna ji da kyau ku zana mini yes in kuna ji da kyau in kuna ji da kyau eh wannan shine to gare ka to eh, kamar yadda na da kuma ka farko cewa sunana Reverend Bitrus Dogara ni dan kabilan Hausa ne ma kusawa, kuma ina aikin fasto a nan kwai local man da wurin da ake ce masakiya okay and tiktok fine okay tiktok is fine tura eh, wani mawaki kenan ko daga jihar Kano eh shi fa okay akwai group na shi suna sarkin waka a facebook okay zaka ga yana karatun Qur'ani wani lokaci zaka ga yana fitowa yana gaskiya duk abin da ya damu ka sannan zaka ga ya fito ya fadi na'am wanda ya bani sha'awa ne muka zama abokai tun da bani da numba wayan shi mun kai shekara mm. ya yi fostin ina bibiya amma bani da numban shi sai ya zama wajen wasu watanni nan baya kuma yana samu numban shi mm. da mai yaudari ne muka ci gaba da magana shi yana da numba na ina da numban shi mm. a ya kai ga gurin da nake gaya mashi cewa ina so a matsayin shi na malami ya bani shawara ga abin da A musulmai idan suna wa'azi muna jin suna faɗi cewa bible ya ce akwai wani mai suna eh, wane ne akwai wani su mai suna muhammadu ne ko wane ne wanda firan da ya da yi ke nan a shi ya da na biyu ke nan sarshen waka eh, sai shi ne na ce mashi mu a cikin bayan a yanzu tun daga farawa zuwa biya da yohana babu asalin wani guri fitacce inda babu ya zo da wannan maganin karar haka na ce amma akwai maganganu masu hannunka mai sanda shi ne na kawo mashi eh, john eh. shi ne bible na hausa shi ne yohana shi ne kuwa yohana sura goma sha shida aya bakwai yesu almasihu ya gaya ma almajiran shi domin bitrus ya ce ma yesu shugaba idan ka tafi lokaci yesu almasihu ya ce musu ina tare da mu. ina mu'jiza amma akwai ranar da zan kasance ba tare da ku bitrus ya ce ma yesu almasihu shugaba idan ka tafi waye zai mana irin wannan aiki da kake ka warkar da makari ka tada matattu kana yi mana ayyuka na al'ajabi hmm. waye zai mana hmm. kalmar da ya sarfasiri ya mora shi ne ya ce ya kuma rasa ban gaskiya da a ce kuna da ban gaskiya kamar bayan masters da za ku ce wa wancan bishiya ya sarfasiri ya nuna bishiya ya ce da za ku ce ta fito daga can za ta fito mace kuma za ta yi biyayya da a ƙarshen ya sarfasiri ya ce ba za ku zama marayu bayan na tafi akwai wanda zai zo baya na shi zai bishara ta kan duniya. Kun farta kenan. Sun kaji ɗaya kenan. Sana a cikin littafin eh, markus mark sura eh, goma sha ayat biyar zuwa takwas bayan da aka gice yesu bayan da aka bizne shi ya tashi daga mutattu. ya ƙara bayyana ma almajiran shi ta sha ɗaya domin yahuza iskariyoti ya riga ya fita daga cikin su ta sha biyu ne. shi ne ya sai dai wa'azi ya zo ba kuna so ya kare ko পারবো Eh, na saka muku na saka muku audio audio na da yawa na saka muku audio da hoton sa na saka muku wannan wa'azin wallahi da yaje mu yace yayi mu Naziru sarkin waka da san magana da ni ma zo ga ya mini kenan wannan ko ya haddace da yake yawo yawo eh, yana cikin yaudaran ya haddace maganganun ne yake yawo yawon yaudaran mutane da shi kenan ya maulana to bismillah tunda ya maulana ya zo bismillah shayina wato abu da nake so na karasa akai shine eh da dama so irin wa'innan mai wadara ba abin da ba su yi hmm. zai iya zuwa ya yi haka zai kuma iya tsara wa kiristocin ma ya ce musu musulmai sun sa shi a gaba ne kaza kaza kaza ko wani bashi ne ko wani abu can ma ya karɓa kudinsu domin ba addini yake wa Allah ba tunda yi tsoron Allah kuma halin da muke ciki musamman munan Najeriya musulmi ba su da wani a kataɓus ta yadda ba su da manya da suka fi damuwa da kishinsu da yawa duba da wani matsala da ke faruwa har yau wanda ake cewa matsalan wani mutum kabiru yalo kabiru yalo na ɗan kano ne haifaffen kano ya je shi rani garin kudu-kudu ya zo a tare da wata wacce take kirista ta ce tana son sa bayan ta yadda tana son sa suka zauna tare da ita ta ce tana so ta aure shi ta musulunta suka zo Kano tare da ita suka yi aure sai yan uwanta suka zo suka ce wai an sace musu ya an canza mata addini na farko da yaddanta na biyu kuma ta wuce shekara sha takwas ka duba wannan abin ita ne fa ta canza addinin da kanta ta taso da kanta ba wani abu aka bata ba amma yau ya fi shekara uku yana prison yana prison babu wani magana yana prison cikin tsananin wuya da tashin hankali me laifinsa ya musuluntar da ita saka wannan ya ci zarafin ɗan adam musulunci ya zama cin zarafin ɗan adam to irin wa'innan wanda muke gani masu damfara ɗin to suna da hanyoyi masu yawa wajen da su yi wa mutum tarko da sunan musulunci su shigar da kai wannan tarkon sannan kuma su zo su dana tarkon su samu abin da suke nema na rayuwa yau ta kai ga har gwamnan garin ana neman alfarmansa a sake wannan kabiru yalo har yau ba magana ba magana mai kyau kullum a yanda kwanaki suka sake labari zallan garin kwaki ake bashi a bashi ruwa wanda iya wannan ya ce kashe shi ya fita a hayyacinsa ya canza yanayinsa babu tunani babu komai ana gana mai azaba a hannun da suke ba su san addinin ba ba san me ba tausayi to irin nan halin a Najeriya dole ina kira ga malamai su ta katsantsan duk wanda ya zo da sunan zai musulunta a yi cikar sa ido kuma a bashi kulan da ya kamata ta hanyar bashi kula ta nan za a gane mai cutarwa ne ko mai amfani amma kuma kar irin wa'innan su sa mu yi sakaci ga kuma wanda su ma za su zo su karɓi kalmar shahada sai ya zama mun yi laifi wa Allah madaukakin sarki Allah ya taimake mu wannan yana ga shine iya abin da zan isar da shi na sako sarki kuma lallai wannan yana da kyau a hukuma su yi kokari wajen bincike su gano wane ne tunda ana da namban sa za a iya tracing din namban kuma yadda na ji ka ce har ya je yayi wa damfara wa Naziru sarkin waka ko sosai na'am in ji shi da baki yawa to tun da ya yi wannan damfarorin to yana da kyau a samu dama a ba da dama a ɗauki wannan namba a yi tracing ɗinta kuma ba laifi ba ne za a iya ba da number a nan wanda suke da iko da a iya tracing ɗin number a yi ta kiransa in ma dai canza number ne ya san yadda zai yi amma dai in an yi tracing da iya kama wannan mutumin don abin da yake yi maybe kirista ne pasto ne babba ko kuma ma in ma ba haka bane a iya sanin wane ne a ɗauke shi a hukunta shi dan yana wasa da addinin musulunci na wasa da kuma addinin kiristancin kanta wannan magana da muke ba muna yi bane dan mu muzunta a wani addini amma babban laifi shine mutum in ya fake da rigan wasu yayi laifi sai su zo su ba shi kariya to wannan shine babban laifi wannan abu ne wanda ya kamata duk yanda za a yi inda yanda za a yi a ɗauki mataki akai yana da kyau domin wannan yana so ya yi wasa da imanin mutane kamar yadda zai fito a rigan kirista ya dinga zagin kiristan da gangan sannan kuma zai fito a rigan cewa zai musulunta ya damfari musulman da gangan wanda har rashin kunyansa da tsagerancinsa ta kai ya nemi irin kamar maulan mu shakdar su bauchi da tsufansa da wanda addininsa wanda hatta fastotinsa sukan zo su jube gabansa su ce kaza da kaza da irin abin da yake gani na wilaya da shauransu amma bai ji tsoron Allah ba bai ji kunyan bayin Allah ba yana yaudaran Allah yana yaudaran waliyan Allah kamar yadda Allah ke faɗin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ko ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fadadahum Allah marada wa lahum adhabun alim bima kanu yakzibun Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya taimake mu ya ta mu da hadarin irin wa'annan munafikai wanda suke neman zagon kasa addini wanda kullun damuwansu zuciyarsu ce da abin da za su samu ba damuwarsu wani makoma za su koma zuwa ranar tashin alkiyama ba Allah ya taimake mu sarki zaki kuma Allah ƙara ɗaukaka wannan shafi na mai albarka ya ƙara kuma ba ta gudunmawa wanda suke nufin wato kawo wani matsala a ciki Allah ya yi maganin lamarin albarkan annabi sallallahu alaihi wa wasallama duk wani abin da za a yi na ci gaba Allah ba da iko ya ba da daman a ciyar a tafiyar da shi ta hanyar da amfana musulmi kuma muna yi musu barka da wannan watan ramadana gashi mun zo karshe Allah ya karɓa duk ibadun da aka yi wannan hali da musulmi suke ciki na kunci musamman a ƙasar nan Allah ya kawo mana sauki don ana cikin wani hali na rashin tsaro da rashin zaman lafiya abu ya yi muni Allah ya kawo mana ɗauki ya kawo mana sauki albarkan annabi Muhammadu albarkan alƙur'ani ina ga iyanan ne ni zan dakata sarki inda eh, sakon da zaka ci gaba da bayarwa ni ma za mu tsaya kenan amma in Allah ya yarda jama'a ah, za mu yi sallah nan da bayan sallah insha Allah sati ɗaya daidai daidai za mu ci gaba da karatunmu inda muka tsaya mm. kamar kan da mm. malluma ke yi kowane sai a ah, na ga shayi na dariya to shayi ah, na ce insha Allah eh. wai duba na yi cewa sarki eh. ma bai yada makaminsa ba Yawari. a ah, so so so so <laughs> an je hutu jama'a mun je hutu gaskiya mun je hutun azumi amma insha Allah za mu dawo kamar kan da muke karatu ga Mal Nasir, ga Malam Junaidu, ga kuma Malam Abul Fatai. Kun san Malam Nasir yana karatun sa ne ranar Asabar. Shak ah, eh, eh, eh, Shak Abul Fatai yana sa ranar Juma'a. Malam Abbas Sadauki, ga Malam ah, Junaidu, ga Malam Munir Adam Koza, ga sunan dai mallumman gaba daya dai Izala, Shi'a, da sauransu duka insha Allah za mu komo back to track in Allah ya so ya yadda. sa jama'a a saurare mu in Allah ya so ya yadda mun gama sallah za mu zo mu yi muku magana kuma akan ganin wata za a ɗauki azumi gobe ko da zuwa an jima in Allah ya so ya yadda. to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ya mulana ai wa alaikum assalam ta'ala rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك الحمد لله alhamdulillah mun gode mun gode ya mala gode assalamu alaikum